الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين هجر وجن هجر وجن رقموناتي تنغتا قصن قصنغتا ربيع الآخر أن من ينقيقون لنكي على هدي alahadi في اللندو بانين kenyeniwa milade awujunu ili tampillado sikko sinen kastamundo banandi lenkowa ka karagondi matinu le arbaina nawawiya lenkowala lake tanji kendo tumundindi bamako sebenin koro masjidu rahmani nogondi tige ga allah dangani woda kitabe ke kara moga kinye alhadithu sabiu wa thalathun moga kinye hadise tanji kendo nyerundinga وهكذا ودا حديثك غرا موغا كنيالا غرونغا النووي رحمة الله عليه أدا تعليق نيغونيا حديثك كما o kiɲɛ ken dingirai dara ado huturon kiɲɛ ɲabaneya hadithe ke hakenati alhadithu sabiu wa thalathun hadithi haro gada gara an girli girndiranye warni sere gora ke kasir tirinkana anta daro kalle kana. tirinkana kuda ana tuiga no kube kenya ne aga uti halle honne hadithe tanji kando nyarundi nyeerundi. ابن عباس نبغ عبد الله بن عباس مغا رضي الله عنهما الله غندنا باقي اللي مغا ما Maanaa هذا عباس ابن عم رسول الله صلى alayhi, عليه وسلم فارنا عليه الصلاة والسلام ahaba ado abbas iwahabe abdullah bne abbas akenga abange hijrankane ti sino sikkiya wulida qable alhijrati bi halasi sinin abange hijrankane ti manme sino sikkiya wa hakada min almukthirin kubenu gada hadise nga ben pillawa gelli kunga ani karagandi yayi ada wujine ado kammo tummi ado tankabe do hadisu tummi ada kempilla an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam namuga allah faren maga fima hondi yarwihi farenga kempillana an rabbihi nambugi kaman maga tabaraka kaman kerin jidintenni wa ta'ala an kallanka tani hadithul qudusiyinga wati kubenu igi wahayna iga wahay katta farenga sallallahu alaihi wasallam sikwani hana ni kannan qagai alquran hillandin ni kannan qagai alhadith alqudusi sikandin ni kannan qagai alhadith annabawi idan kani hadith alqudusi ya kana kai honni ho kabe aga hillana baki kaman maga qal ati inna allaha haqiqa allah katabal hasanati ada hosirunga ada kuncaha wasayiati ada hoburunga idan allah da maninya ada hosuruncaha ada hoburuncaha soro benu giñana ada baraje walla junubu kebe gada da kuncaha wa hakada sai ilahul mahfudun di nogontallen men kaga sahayenya ken kagai ثم بين ذلك أي فصله كم فل أدا كم فتن فانجنا بانغاندي يري هيك تغني من مكتا نغتويا أتي هنا فمن هم يم بغنا همي بحسنات تهو فلم يعملها كما ما هو سرك قولي كتبها الله ألا واسهنا عنده أكن ألا إمني حسنة هو سريا كاملة كبت من تغني tan ke ta'kid kini hananga an ti hosire n kan maga golli allah na timaniya hosiri ya ngaka kene allah n kute gama siga an gara ngon an tanga hisiren dabarne a halle an da togono garamajiga da allah kute ken ta nogonte nambara ken ta nogonte walakin an tanga barna an konto walla kenga he an giri kenga nan daga da bar hibe gam pasuntai mana ni kenya yere wa inni hamma galaanaamii bixii timbaniyaa ti hosoo yaariya fahamilaa hada golli galii katabii allahu sahanii aandahu akkanaa laatan casharuu xassanatii hosoruu tammiyaa ila sabaamii ati dhoofiin katii kamoo yeri danbite yaadadhoo danbiteen kufuransa payita kan jiru dublii kan galanidha dubli. soni kan ne ni mani ya ken ni dampinde ñi katta kamo ñeri dampinde ya mana nde ya adaaf jamu dif difu shay mana mithluhu amenga tammu men ni kannan kaxay tammu inda kama mai tampille tampille men ni mani mai tampille inda kama ma nya tan naxateya idan ila adaafin katta dampindu ya kathiratin kubenu na naam gelle agana hammeti ho sirenga a da golli sirke dabari allah wasa wasana ihtammuya alhasanatu bi ashri amthaliha ken na kinya kamonyeriya ken na wutu yariya na dinge kata a aken allah megara kanuna kinyar dingira ya keni hosire kubiya gara hammi hosiri bane ama golli agana golli kenya tukadin fai kene ke hillandiya wa ini hamma kandi gella gana hammi bi sayyi'atin ti ya falam ya'malha ma hobure ke golli kataba allah alla wa sahana indahu ane mana alla imene hasanatan ya kamilatan kebetin na ma an pammi ti hoburenga wajunderan condo menga allan kanne lan condo menga anda togononga Allah wa sahana hosri timmantenga nkan pammiti hoɓure ŋan daga idan kata kenta sayine hosire de makammo serengiriti a daga na hoɓurende bari ida kata na katu a wuruntengirino anta eh, sayine kenda de warni kema togono amma togono ti allankanne ara togono ti maniya kontoyin do guma ke a hay kene keni sikkandinŋa nakatandi wayini hamma gellagana hammi biha ti nga fa amilaha ada ke golli kataba allah allah wa sahana sayyi'atan ya wahidatan kebe gani nga idan kamilatan kennimaniya للتأكيد den دنغاني amma wahidatan kenna ire litaqlil logonde nyadangani nawa yarnu niti koni nga أترواه البخاري محمد بن إسماعيل البخاري أداهلا ومسلم أدو مسلم نيسابور غاغا داهلا إهل داهلا كان كتاب ورني كتاب ننقبا في صحيحيهما إهل كتاب السهنتم باللدي إذن كحديث بها كان من المتفق عليه أقل هنا مع جبين يكبه كما idan ma gemmen chartunun na o odi garaka kitabe jonga denga tige nga alla dangan adi hilla kam mon nawawiti bi hadhihi al hurufi tiku harfiya huruf jamu harf ihilli da hilla tiku harfiya na'am na sabunya yere e, hi qoro nya hakene ker kuna ga dusa gellimani ya hi qoro nya hakene kui keme gana kunu kundo an gana digan coben ko an gana dalilen ko ina ko asabatin tenni soron cikkantenta den kawi jidini maga fakeya ida nandati tuku ya mana tike lafuya ya abu abdillah albukhari ada hilla wa abu hassan muslim agaga da hilla kenyamogodi ida hilla tiku harfuya idan gabewa al-huruf lhuruf tiku ya mana tike digankonimogoya ku lafdunu beno hakenekei ari kunda ima hillati mananga ima ho jidai ima ho na saga ga dari ti mohon be ari ti kundunya nawawi diga men manan ni kai idan ai saqahu ada huturni bi lafdhihi fi akun mogonga wa akada dhalika rahimahullah nawawi da ken diga me qotondi nanti ari ti mogonya di da lagami mogonya di lima fil hadithi honna ngan kebe ga hadithi kadi min al bisharati gellin yagalin denga da wale alazimatu ñagalinde keɓe qorengani wal ihsan ado hisrontaxunga alazim hisronta keɓe qorengani kenyane agara koni kenyan mogode nanti mana heti homa kai homa bugai ada ida hillati kenyan mogai tiku harfu ay tiku koni mogai kem palle imam nawawi rahmatullah alayhi hayndi atali kim bay kene ati fanzur hayndi ya ake yang akhi na muslima kunga ga kun koni

ila azimi lutfillah kata alla nema mogomogonten pogore mogo mogo tempo gore alla gano ma gemu kata ken kaxay lutfunni kannan kaxay kenniya mogo mogo te wa huwa latiful khabir idan mogo po mogomogonte watini kenya dangani lutf soni kan kannen nati mogo te allah ganoma gama da ke yi la azimi lutfillahi kata allah hinne mogomogonten pogorenga ta'ala ke gani amin allah gana kenyango dangani duwangen palle halle nandanda ka handi twanon daga mogonni kiyayi handi sheikhul islam muhammad bin abdul wahab tamimi handi adiga mogonda a kitabuni daima nandangallah ilam rahmakallah اعلم أرشدك الله لطاعته دائما اعلم رعاك الله أنا كرتني كتابنا بكثرة قبلنا أود أعون كنا أود أن نندعن غادي إذا يرن النووي رحمة الله عليه أهجر دوان يري وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى أقد دوان نغن برام بين ندوي مدن ندوان كندا كم بلغا كبه كنان دا هرني كلان تروندي ati wa ta'ammal kuda anna kebe ga senan dan heti ati takasi hadhihi al ku kudigamuya alfaz jam'u lafdhin idan kudigam be no hakene ke haindi kunda na do kan digamui digamu sikere har ni se kunya kamma hanan ni kannan kagai kamilatan hillandin ni kannan kagai wahidatan ado indahu al'indiyya kai har ni sai kwa kama wato na sabun ya kamilatan ari tahillo ari kan nukuya an fammiti hosirenga in kan maga dabari allah wasa nan da ngani maniya hosire ne ya ti kamilatan kebe gani na goton din nan ti hosire kirni hatimante nyana hasinten tarni ken ga kinye sikandi gadi an gana hobure nga an kano allah wajun daran condo men anda togono ngati allan kanne ya allah wa sahanan daga ni hosri bane ya yeren kaga da goto nati kammo a atimmante idan timmai ke manan ni kannan kagai na hike koto ni nan tan baraje ke igara baraje be koni kenga kinnanga naga ta nogondi amma wahidatan kelli bani. sirebe gana gollibure nga gana hahammi a sagana gollibure ke dabara allah wa sahana gollibur bane ya ati wahidatan bane kot maga simma waga dampini de ko agar hosire dampina nya mani me tammi na bugu tammi na daga kamonyere na bugu nyeri na daga wa kan allah mega kebetu ayi an gana hobure dabari a sahene mani bane didi de ko gonta nya na di bane ga be gani bane kotti ani bane do takande he bane do jida do he bane idan inat kamilatan kelliya للتأكيد أما واحدة كلها للتقليل جاتك لغني أما العندية كلها للاعتناء للاعتناء ألا قروس دندغني هذا مرم من قلون dangane. warna ni sahana minna inta sayne tago oni de indahu akan Allah mene kena akoro sindenye ada tangandenga hadmar men golli surunda ni magaye yebebe inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin idan kena Allah mu subhanahu wa ta'ala nawawe hay ne kenya kamayre agati annan taga kudiga muya ati wa qawluhu a jonge alindiya e, indiya ke a jonge kenga ati wa qawluhu adiga menga indahu ane anken nan payindi i suka humantenga a sikko hanake suka humante ainda huri sikko hanake ainda huri an pammiti hosire nga an magolli a sayin hosiri bane aindi yallinonga hillande an pammiti hosire nga an da golli Asa asaine tammu kamo nyeri nandaga hoy hube kampung kenga indari non kagai inda huri non kagai sikandin ni kannan kagai an pammiti hoburenga nkamma ka golla asaine maniya hosiri bane inda huri non kagai hosur kusuko mante hosurun petu sikko ayerewa inda huri kuncun suko mantende amma hobure li nokubane kenga ni lagare kei amati inda huirenga atawa sana atanni ko ba bane in kamati qamati indahu anqum warna aranya na kan yana yampa ya na dahu indahu rawanya na ko kebe aka mangana da bari taban malika nun gasa nan na nan lana yampa idan ya ne indahu masa ya bure ke nukun a ti isharatun kenni kore ya ila ilal itinai al-i'tina'u اغنو كو حدا عني بالامر معنى اهتم به سرنغنا حمته بواتني عني به وهكذا وشغل به على دوسغلا تيغاغا دواتني عني به وعليكم السلام يا سليمان كيف حالكم يواتنا عناه لامر معنى شغله واهمه inda sugula na hammi kenno ko hada baremu amma al-i'tina'u agana Allah subhanahu wa ta'ala haqqan lotin korosin korosinde Allah wa hada baremu gollenga na korosina atanga dangan atanga ne ke manan mane mana antai de, wa kunni ka anda hada baremu watina al-i'tina'u du sugula ndenga du sugula tike fulu i'tani bi nafsika andu sugula tanyimede manan killun to anyimede an do ando serengana sar me anga tana kamal i'tani eh, bi nafsika an kullun to anyi medede de du sugula tanyi mede in khayre rabbul alamin an nuqumotini mani korosinde ado tangande an golle ke Allah wa korosini na tanga kenyani aga mani na ga sahana imme nuqunga ati isharatun kenni kore yayi ilal i'tina'i katta tangande no korosinde nga biha ta kamangolli sirkeya idan ke gari ta nuku kusi kama nan kannan kagai nan ta Allah wa ngoli golli siren korosina wa tangana da an ta bonno few ati wa diga adiga ga kamilatan nagata Allah sana hasanatan kamilatan osira ya kebe timmantengani ati kamilatan ke litakidi kenga kotonde nyadangani na hasanatan ke na kotonde nanta asahene hosiri bani ta sintenta ne wa shiddati litinai ado koro sinnen do tanganden kaxa kotoyenga biha ti hosire keya idan na koy kaka da allawa a tangana na korosi wa hakada na koto ni nanti ke baraji ana no kuda nan du koto idan kenya na gada kamila tan agada kelliti dingiro mani meya a dingiro ku sikiya idan kempalle nawawiti rahmatullahi aleyh o shiddati litinai aɗo korosi ndenɗo tanganden pokoten ga biha tai taban o hadamaɗan muganantina dusugule amma allah subhanahu wa taala haqqindila wa qal ati fi sayyiati hoburendi allati hobure keɓe hamma biha ga hammitai thumma tarakaha kempalle aɗa togononga ati kendi katabaha allah alla wasahana indahu aken alla ne hasanatan hosiriya kamilatan kebe timmantengani fa akkadaha dagotondi bi kamilatan ti kamilatan nanta timmantegani wayini amilaha gella gana golli hoburenga ada hobureke golli intabihu oy ken hoburen nukunye hoburenga hamminanti wa dabarni nkada togononga allah wa sahana hosiri ya kebe timmantenga ni kena gana kebe golleya kamila tan nga amma wayini amila ha gella gana hammiti nga da golli kataba allah allah wa sahana sayyi'atan ya wahidatan kebe gani ya fa akada taqlilaha nga da kenkotondi taqlilna taqlil na nga da kenkotondi biwahidatan ti baniya nanti wahidatan walam yuakkidha nka ma kotondi bi kamilatan nanti ti hoti mante nga makenya idan hayndi anyi kan kawa kam mo sa so ko hada ma gananyi anga hammi tanga ho buren da bar nanda anda to gono ngamma ka da bari allah wasahana hasanatan kamilatan idan an pammite anda da bar gaga oku hadamaren mugo tir kam mo alla wasana sayyatan kamilatan kama kamilatan kononga ati wahidatan wahidatan kana manukoni na logondi nanta sahini bana ho fai ko wa kama ngara golli mo gombe golle ke den ni bana kem bana koti anja hina dangan hadamaren manga gane hinga kanyam mo gadi hobure ngasa hene bana kenga no hun hosurunga kenda fa an ka hisir nyanga ga lokat makammo o sai ne kamonyeri ana sai tamma na sai kamonyeri ana hun kamonyeri ho buren ka sayene bane kotiyayi ken cudi ken ba ne na ke ho gabe sugelebu ah, keda koy nan tan kaga an golli buruñi kan gaba de nawawiti falillahi alhamdu tiganden cuka kai ne kanon den darontaxunga kenga allah bane dangani walminnatu alminnatu ani kannan kaxayi ado fonnanciraxu aure ke ay alminnatu koda ngani, allah subhanahu wa taala warna a fonnanciraxuñen cigimani a gada kenya amma igonunda alminnatu ke fasari kannan kaxayi annicmatu luzma nema kore nema kore fonnan fonnanciraxu allah gana na anamani kinnanga ana nema ña kinnanga kenya ni gonda fasara ni'matul uzma kal minnatu ni kanna qagai honnan ciragunga subhanahu sannahunga allah danga ni baka wai be maga baka naga sai maga baka ta taga honon kawancannagun maga la nuhsi ta o qur'anta jatendini sana'an tigandenga alayhi hakamma nan nantona tiganden jate oga tigande hakabe nya na allah ni o nanto gana kinye ko kinyaxen penga na alla tigana nan ren pango la nuhsi ay la nauddu woranta na tigande nga alla kamma sana'u ale silini kannan kaxay na tiganden pille hilla ale silini keayen kayramanani kannan kaxay mana tigande oranta tiganden sunu mana oranta kenja tena alla kamma sere suntano ngaragatini ike gada allah tiganan kiña haqe ɓey ike gen kiñaxen panga mene ike da tiga nan kinya kiñaxen panga ibe da ko na turi warna antanya na antanya na la nuhsi sanana alayka anta kama athnaita ala nafsik adamaɗome suranta kinya kiñaxen panga la nuhsi sunde nya na mana oranta na rabun arabun jatende ñittimaniya ti koccunga la hijate labandi ke kana kada dingira ya la nuhsi sana'an oranta tiganne ne kenjatene kenyel gesunde ke alayhi alla kamma nawiti wa billahi ta alla ya ma gamanga جمعة allai o wa no gano ga mo hinun cuusu koxumantendi idan ke yi ñi hadise ke lagarunga ke dingira be ha kene ke nawoyidan ke fanzuru ya akhi ibonu nga konni nanti ayila samini amma ama gurinda la samme gadi abanga gada smaro onda ga ya eh onda ga eh, agane hubenu ga anta angalli warni qur'anun kutuntenni eh, awangalli awangalli الحديث الثامن والثلاثون haditha tanjikken kendo segundi ati ana abi hurairata namuga abi huraira maga radiyallahu anhu allah kana dunga baka maga naam abu huraira idame soga togondi hojitante abdurahman bnu sahrin dawsi i qabilanyani dawsi yamanin konyani na yamaniya idan akenga ahfazu sahaba yani sahaba ntutu tangandananga ummato kedi sere suma hadise ngaben pilla ho a mogo adawo junu karage kamo sikki tanyere do hadisu nagati hilla e o hakada ari haibara sinen ga hijirancina yorundin koni ari kenyei ado fare ngara kebe nyame kamma sallallahu alaihi wasallam sino sikki igon nati kasunjato a kamma igon nati ayogana kasunjato nya sino ku sikki bamanke na kasubu cunnuya ado fare nda kenya nyame kamma alaihi salatu salam walakin aham minni kannan kaga ni tintono fare nga ni dabate kure ga to agun kitta gombe kenya ni fare sallallahu alaihi wasallam ko tay ga tani ramen bahi faren da gobban de nya mana da hafsan de nya a atana ka huma mai warni nan kasa ni munguna anda hube durusati gellike inda hube durusin ta munguna e gadi idan abu huraira akan yanda hadithan gabe mpilla dinan ta su ko mantenga hurairah tun ni kannan kagai tasghiru hir al hirru ni kannan kagai musinne tasghiru ni kannan kagai hurayra tu musille me go nyama ga nyamulla aga ma ga bumbunga fare nga ngalli musinne kellinga da husan ta kada da ta daga ni abahir mana musinnen paba kanya kana abu abu hurayra kai musinnen paba mana musille mane dem pa ba ma ken pe ama tar petinantara ke sara ga da ganu arabu nga kuniya ñanati ke sukahumantenga idan qal abu ti قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله غفارنتي إن الله حقيقة الله ta'ala kallanke gani qal allati na muke gani maniya hadithul qudusi qadi idan ke hadith bi hakina ke faida qore wa ke hadith no gondi kenni kannan kagai hinu sikka ke hadith no gondi amma yemmen nan gaba hibe ga haratin hadith ke manan iwa kunni nanti hadith ke a ñagambini yugonum maxan xa abang tadi naranya na ñana ara ñana a ngana jowo xaramoxonum maxa ara ñana ñagambini kenga ken tadi hadite nga seni hanan kaxadi annalinganda xada sa fi hada alhadithi thalathatu umurin awa ke hadite di hinu sikia hinu sikia kenga ke hadite di al’awwal hannun nikan nan ƙarai an nahayu hatan da na an idai auliya baka Allah wani nun toron din mara an nahayu hatan da na an baka Allah wani nun toron Allah wani nun mara toro dai duk da na kenta kwanon ba isa yi athani hillandin ni kannan kagai anna ahabba amali ila Allah fi'lu al-fara'id anna ahabba amali ila Allah fi'lu al-fara'id gollum poganun tenni kannan kaxay kata allay kenni na farla nu ngana kunda bare agara kuɓenu ya farla nu ngan kamma أحب الأعمال إلى الله فعل الفرائض قل لهم بوغن انتنا كاتا لكني نفر لنن دبريا كم سكندي أن أفضل القربات بعد الفرائض فعل النوافل أن أفضل القربات بعد الفرائض فعل النوافل tintonga katta allah i hosirunni kannan kaxay farlanum palle allah hanna golle dabaranga tintono katta allah farlanum palle kebe gam pasasu komantenga na nafila nuñada bari ahami idan aditake sayno kusi kibane a kamma hananni kannan kaxay andu tangamaxa allah woli toro hillandi farlanu kuñani gollum poxanuntenga katta allah sikkandinni kannan kaxay anga ya mun lukata allai kebe gam ta su ko mantenya kenni nan kakai na nafila nun da bat mana hubenu ga yati farlaya ora da kita قال أتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله غفارنتي إن الله تعالى حقيقة الله كلنكغني قال التي man ada li waliyan yamme be gana woli agana ken koni ike allah dangani allah woli man ada yamme be gana konindi li ike allah dangani waliyan woliya yamme be gana woli koni ike allah dangani yamme be gana woli agana ken koni iki Allah dangan idan Allah walin ni koya an tare qur'anan da hudde alladhina amanu wa kanu yattaqun kubi nuga tongondi ganya ga kanna Allah Allah walin ni kiya idan Allah wali shari'an de ado istilahu ho ka payere walin ni kannan kagai كل مؤمن تقي او هاغاني مؤمنين الله كان نانا نياغاني يواتني كنشو دانغاني الله ولي ورني كال ايندي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون كال سوره يونس اذن اونات الله ولي كان قاي كل مؤمن تقي هو هاغاني مؤمنين allan kannana ñagani kencu sukomanteni maniya allah woliñen amma istilahundi howa kapay istilahundi oganati ni kannan kagai kullu muminin taqiyyin ghairi nabiyyin kada mikoronkini natum kullu muminin taqiyyin ghairi nabiyyin ho ha gani mumini allahnkannana gani haɗa hoɓugu ke hokkumum de kullu muminin taqiyin bangla turki fara hoɓuga anda kam mumtuɗuwa li abdurahmani kam idan alhamdulillah idan شران دوتني ماني كل مؤمن تقي ولم كان قاري فوق المؤمن يا الله كان نادل أما الإسلام دي باني وكفل أنا نجيم سكيا كل مؤمن يمس المؤمن أي بند عليه تقي الله كان نادل غير نبي النبي بغير يوتن كان نادل الله ولي warne akamnyima ukenya sai mani ya durama sirrin tanya na alla na na nabiyime ta abadan khayfar na tanya na khayfar alla ita alla waliya amma ila salam ne dai jirkin ne ma na kube no gaiti mai islam ni da kyakon na kilin kutu bidan mun kana as-sufiyya al-mubtadi'a sufiganko kuɓenu gani bidiyangumuma nagumbanjangi kane ragata danni daro kane mo warni kunyani woli num cetindini haranda muñimum kamma aɗo kayfarum kamma waliyadu billah idan itinta dangani mani woli wolinga a koneni hilloat imma na wolin koni a dinan cababunda le ajiri dinihi na honi i dinan cababunda ngani wannan kenge na wani la'ajin duniya nuna duna sababun dana idan ma allon allah ya gani an gana woniti dinan pinyeyi ibe wani konere na on aka manne allah da jande manye allah no tangano kiskeni amma kana hona li ajli duniya duna sabun dana yana wakka jande ke wani wonni mantano wonni igonu de ayi a woni na ti dina bangenya aduna dum bangenya gani igara me ko ne nya ta ko de hilla de gumon di madama alla woni nya gani ke a dara a hara ma ko ti dina bi agara on ti duna dum bi ke ay alla na ne wan ki ne duna ko kale kana on di mani igon daga do ke ay ah? idan ati mana ada amma woli peti kubenu ga tawu nan ta haɓanya woli na haɓanya woli na ta peti de kun don peti de wala kun ni ko ko la kanye ko ga ko ko on mena kun ru ni ko ta wala kan na ri sai ko ta ha una hawi ri bi an da ki ni na ke mun ta da nan ina kun ni dai ina ke ne ina ke kenya ken tanya na ho alla wulinda na ke wi men ta tani na amanu wa kanu yattaqun kenya ni hadan pa kenna qaw na Allah wuli ala shaytan wulin do mena ba an ken tan nan da wuli nyan ki na wani aram nyum kollan an ken nan da wuli an ta ke an ken nan da wuli nyan na ti bidiya sun ta to kanga da wuli da bara an ken wuli wuli da be yani iblis wuli ne hakikan kan من عاد يمبي دنقو من بدي إك ألا دنني وليا وليا فقد آذنته تنكنت جنة وعلى حديث القدس الغير أي أعلمته بات إك لا كمن تريدين بالحرب تك جنة أي فقد أعلمته بأني محارب ببلغه او بانه محارب لي قلنا واذا لكم عمر الى كلمنا انت اكما ما عليك جنبا ايك دمان اذا كلنا الله تجنب سيرسوا على الله ولينا ان لا تنيقوني انت اهون الله انت الله تجنب الله تجنب ما كان تقدر بك idan faqad alantuhu mana alamtuhu qatida kaman tuhi bil harb tiga jangana ay alamtuhu bi annahu muharib li idha kaman tuhi nan tani tajalli mai ika annadangani subhanahu wa ta'ala idan kani nuqulga ti annaha yu an yidai awliya illa hatta bi baka bil maga alla kumun toran bi warmi alla ko dum to rana wa an na wuli ko tan do alla na tajahinga kenya na na na lit tawhid nyammo ko ko be ngara sunna mutu igara tawhid mutu yo ne ko ga ga anya kuma war ko yan do alla na tajahinga o haka to mun ka ma tere tu ga da ko ni anya guno tanya gu ko tanya tu kanya gu ge ge ga ni diga mente haran dan kara handa manga yawo on mi serebe ga dan do nyande ma mama maka akan mengada hukurin bilik on oh, budak mohana kepada oleh karena kala dihindari ahabul a'mali ilallahi Allah fi'lul fara'id bonum di ambe kata anda kini fardanya ini tukan jalla wa ala hadis al-qudusi ini wa ma taqarraba ilayya 'abdi hingga komemma tintokati kaya bisyai'in juhunna sunyangenga ahabba kenga kanuta ilayya kati ka allai mimma dinatahonga iftarattuhu igara kenfarla alaihi komeke tamma idan allah ti komenda bati sunyana anga tudogote be sunyana anta hoho nyana kenga dini iga allah dangani dinata anna farla ke ni mogon ke hakilila dinanta suya ntimmandi tuusigaɓe keno ko sasutaɓe eraywa almubtada bidangum ganna garina wuyiyahoma ina naɓurenda ɓen bugandi ina ɓen ka huddeganancagay do tirin tiren fogaɓe nkanga ñini farlantimaxa hisoɓe bidangume tu farlantimaxa hisoɓe an gana daga kunda an ga ñini ga hiɓe ñana irgindo huɓe a irale nyana mataji ne min tinyare nkai za kile ya sangana hari sigi mo sa pa danga tulu na ta ta ku so be na tanu ta karni me termoin ta nyana i ngonu ta me hari sigi mo ga ngani ngari du wa antenye anga ku ku hayira kan ti so be na amma ahlus sunna wal jamaa i hayri hayri ga ti sa pa na isa kwa lugha ya arabi isa ni dani ma kutana kusobeni abantu alla dangini do mena gadi isa tarbiyo antu ko na mungenga sale kisobeni aho gagara isa tengi jenjen Allah Allah hada Allah akbar yoro na tajimani ibuju mena kubada ha dan nafanya karihan lima harki imetambuliwa gaga yanatakikika ihu mtenyelmene na kugimeni karama kindatu mutairawa tanike mititamude tilo hikonge kame hikonge ni sunna anda farla nyebe ganga tilana sunna jigidi ha idan seresu anga undanda golle ada bari kebe gadi alla dangan dinan ta suko mantenga farla anga igongandi sasa kunama ma kasena makakandi ken ne dulli kengano ara dagana ujinero itireme dohorina daga ake seretana gere anna ñamani baken pewa farla ngam makakandoo inu ko ala hana ko itanya anyi ma ya kasan ka makakandoo amma ka tikenyi gandi amma ka tihonya na kenga anga tinanga na sarana di wajib nya hadir e eh, parla nyani anda ke hakin kile kwanga igonga diare munda ya kunga nunga dulle nga kunga khada gana sir gore da ban de ben karabane ki allah pi allah pi gore ke iganden di wajib nya kamanda ke nyebebe anga da gana to mundi karatane kya hede angana salle bangenga igonu dayibebe jaka bange igonu dayibebe sume bange igonu dayibebe iju kaga togomani sanga wulinga sabema amma tawhidi bangen ke dangerenga kenyemmen na logaoga hagati beri anyemmen na loga idan gabe hammi dubotanayi nan dangi farla ka annañiga farla jaɓirɗe allah ɗangani dinan tango ho hunɗaɓene daban hiyu so angana dabari sunnan no farla jagano durogo no farla keyayi keñandini allah ɗangani dinanta sunna keya an turndiri farla ke xaye anan turndiri keñana wajib ñen ke idan hadise mi senete a kam keñananga ngandi to ano ko gabe ani i xa soxaxatinga يوم إيه يصير النجيم الجنة ده حقق يبقى صحاتي موضوع هل جنات التوكل لوتر لا كلم بروتيكيا يروان إيه جبال وقال لك وانا سنة عندما يصير النجيم كنا ما تراكم نتنا أكيد يمتنا النجيم ondanga misire ni mogu tungo ko lengai mi ni no ngale an me mugule ki ah mugule ni mogu ها أكيد haibu huduma idan kai hilladin kan balo har na malibi sittadina afdalul qurbati ila Allah fi'lun ba'da al-fara'id fi'lun nawafil anga undana tujuannya kata Allah farla nun pante kebe gam pasage kennina nafila miya da dabara wani wonu na nafila ku togono na daga bidiya na jonga bidiya ke togono ma du dogoto baraje suwa ta ken lifa anda da farla nun da barla do ta li nafila nun da bar ku be mun sabati fare ma sallallahu alaihi wasallam nan ta di da bari wani di da bara jondi walla ra ko ni nan to ni da bari likun da bari kamar dugu to kuma hananga daga gojonga قول القيا رب يقوم به انا نتي سنه جنب الوتين اللي ما قائم من هو جو باندي كتا ديني جاد اذن اتي سبحانه وتعالى ان ولوان حديث القدسي اتي ولا يزال عبدي ايجي كومنت ديلي لا يزال من افعال الاستمرار كما كان الدوم يقول دوما أي يستمر يتقرب بالنوافل أود من أغاكي الدنيا أغاكي كالله تنافل كنا نتكي لمانا دومي ولا يزال عبدي نجيكم من تجيل الله تغني إيكم من تجيل يتقرب أغاكي الدنيا إلي كتك الليل بالنوافل تنافل من يمنا جمع نوافل حتى حتى يري هذه للغاية يري بمعنى إلى إلى حتى أحب أن تكل تجمع لي مكت إلي إلى غنى معنى أن تكل تجمع لي ميك على إيجا أنا hatta lil ghaya ila ma nafi hatta yubahu kuluna wanula tabi ta'alimi iko menta tilitanya mawadi ma ike igara lil ghaya idan anta kilanga jintoro kata da jinna filanunga ma Allah gadangkan anga munda anna nyeyemewa kebe da gelli min ahbabillah gella Allah kananunga wa alayka bi kathrati nawafil awan kamati nafila ngabuyna anga nanga mundanna ya alla kana mi bodu isu nafila ngaka bodi nafila chande nafila chumi nafila chada ngende kube tana duro ona ngaka bodi anga lakini ya su manina noma alla wa kana idan kem palle aharmi ko tana ko nagana kam agadi be nyana kama ati fa ida ahbabtuhu gellinga na kometenga nagam nafila nyalihen sunna nafila nunde kabila kandum pe hinun tunna hedara kunkoni nantiga ni komen kamiwa kunyana adakani rabbul alamin am baydara kenya kun nanti hinun tunyano nga ida ni komen kalusuji wa kunyana adakani anan kanna minna angana nafila ngo ana nafila ngo wandi awan kanna ndan kan kunyini tunga winya nana ko no diranga tamu nan da kunyini tunga kita ati kuntu ike alla wanyana sama'ahu akama mugunga alladhi mugukebe yasma'u bihi agam mubiliti kenna iwanyana mugunga kama nan da kanna kagai maana iwara maranten men mugundi anta hotten tanama kebe ga allah dumandini an gada allan kute ileyta antawa ten tana amanandi ke iwanyanangonga maana owafikuhu nga maakenme fi samaihi i mugundi allah wa maakenme i mugundi antawa ko hotten tanatin mugukeya maganta kebe ga allah dumandini هناك قالوا لن تعرف الا غني انهمها الاول الثاني الذي وبصره اي وكنت بصره يونانا ان اللقاء الذي نلك به يبصر اغنى به تكنا تنهي لنا بمعنى يوما جمع ان اللقاء antakohum ngakima ganta kebe da Allah dumagini agana mota na ngaru so anta dume na kapawa sadere lo kande الثالث سكندي ويده أي وكنت يده إيوانا كتنا التي كتكب يبطش أغلقا بني بها تكن كتنا يأخذ أغلقا من تكن كتنا mana iwa ma kan iki ikitun qaradi antala kan denya nan fi bohoy ma ga ta be da Allah to mandi gella na futun da ta to mi na kan ma wasa ne do hande arrabi'u na ta dinga warijilahu iwanya na tanga ai wa kuntu rijilahu iwanya na atanga allati ta kebe yamshi agatarne biha tiken taya mana iwa tan kama gemme an tatter ne tatter no ko yamaga tan no kube de genga Allah dumandi wala in sa'alani ya hakire makammo amali ah, bukhari riwayat guru di wa in sa'alani ijlisuri wala in sa'alani kiri الغامة لي ولا إن كنتر لي وإن لم كنتر وإن سألني نصر مني رواية من الغالي ولا إن سألني كلا نبي جنياغا لأعطينه نكر بلاكنا يقول كيرا ألمانيا يتبقنا لنا نبيرا والله نكر بلاكنا يقول قاعدة جواب الأمر قاعدة gella ga inyaga la u'tiyannahu ngakin na tinanya ga homa na'am anga kundanga na nyaga ga ho na kinanga awam ti maliya salla dum ballan na dafi da go kem palle e, asali sunde tumulinga wala in ista'adani wala in ista'adani gellagarinden tambay muri ari bukhari riwayat godi wala in ista'ada bi ba nyano nunu nya keno ma ke riwayat nam ari qari riwaya kana da fi riwayat no khara bi idan ni ado mani ado bi gellagana tanga mure nya ya ana bi anda tanga mure nya ya amana tuwalani ista'adani agani ketta ngawuri na jinni tangawoya isuma nami banaka ni arubi wa bakamedi ni anaka ngawurinkeya wala ista'ada bi aganaka ngawurinkeya ni do bi ketta nganya farqul kanga sunbani la u'idannahu min galatin ta andaka ngawuringa ngamanyana ŋa idan kuntum bigi tema ni di serebe ga nafila ta ba Allah ti wa kuntum biyana aka mana to wa alaikum salam barkan bismillah idan hay ni ka ti hadith qudusi ya ga serebe pa ta ka be mu am hanan ni kana ka Allah ti serebe ga na wuri wuri al-amru al-awwal hana nikanna kaxay ati serebe nawolu moni idangani ida kamantu iti gajanena idana gajangenede hollana sikki tanga alla gajana anta xemma keñeme hillandin ni kanna kaxaya allati hadithul qudusin bi anta hoho ñanabateya kattikeyaga liidangani dinanta farlankuya farlankuñalleña liidangani dinanta mandiri amma tan na le de munya de ban dum do ko dan pi de ke to no ma farla ku ti mo on higa de ke to no ma farla ku ti mi mo on iya ni anna dan ni dinan ta su ko mate al-amru salis sikandi farla mum pande o menta tintoro katta alla itiba kenya ngenga kebe ga dinga dana ni dinan ta na fura no qarai warna ti komenta ki laga tin to kati ya na afina nunga ni ga da aka maka an ga kula Allah nan kabu nafila nunga goni na ko sunju asan da su me ya na kana nafila ko da Allah wa kan in ka nafila nan na na min na fara na ne ya de na ma fara ya ka kwan ga ibo ma da na fajiri na danga kai ka na bi. makin ngana buku haka jinda ke tanda kirila be ana fa jinda de ga pale kiwo udu hanja ni anga ni na anga ke ke nan jambe de ni ke ma hasana so anna ri fa jinda sande jaman maka udu hanja na na ma ke ta sunda ha udu hanja do ne ni ga awati na ta fa la ke maka mo walla ti ngannaayi ko ngara sati mi farla nga rukum tatti mene sujudu tatti mene hoho tatti mene anda ɗum taki nga anda nafila ñoma walla anda taako ƴurtuma taki taki taki e hadise hadise ɓoore anin ke maxa hadise ke ligin ke da siri ke ñanigaynen tiga kamma warni nga to a gana haani awa hadamarame ñinda nanda kawan killum toxo keɓe kaani igana kanu hiru tumbe o kunyana dana ko kuki teti manya na nasila ga Allah gana aku hiru tuminya dana ana barke ro di ammu gundi na magamu harami anta akin tenda anta ko muku makabe ga Allah dungandi angana fudunda nga saga do hande hillandi angan lu kata nyamoda sitandi akaman kiten kata nyamoda nagatandi akamantanga kenyamola karaganda akamangana alla ñaga keɓe alla wa ñagagana tummundaga na alla tanga murinanta ani tanga keɓe on non tora ankama burun tora kortondanon tora howanamille tora alla tiwa tangana ken onamatanamugulikina a alla komosurunga alla wolinunga muminu yogonnaxobugan condomen illa ni khate timaniya farlan kare iya kinga alla dana dina tafi amma ne bi seram ko gabe urnu katta bidan na filanye mo ongu yo ya woma ala kibuya nya ko sababu mbenda ya kito ha sasa sine tiyo ya nya wa anga ta sere ta na ne asunyo ya nya ko ko dai ba kito tenne ganoni ha ha ta ha kinwai mitondi lisine nogondi wanda kenga yana hakun kawaru kasata ke ida na ne ya ya ka ne kenga farnan fayiwe be ni ma idan iya, kube ma kene ke alla kun sunun alla wani ma na kube ni al sunna wal jamaa ida kun kun hillandin ni kanna iya, qari harati farlan farlan ti ma darbe sikkandin ni kanna iya, qari iman na da wari buga nga sabati jusunna haaya ina kana mani na kata i imi hojo pando iduro hotonde na tukuni imi hojo pando kiana dole kitomo na odwa na anda kana besu saka kitatu mani ya ikandaya bukhari riwayat wano ngajira do kende ati Wama taraddadtu Jangan giri-giri An syai'in bako menemaha Ana fa'ilu Jangan ada bikin yang nanaya Taraddudi Giri-giri nga An nafsil mu'min Baka mu'min yung kimmaha Yakrahu al-mawta Awakad yang kunni Wa ana akrahu masa'atahu Ikrawa asman dengan Iwakil kunni na'am Allah timakir Gerhu dimakir mumini nga iko me serenyen mumini nga allah kanu da na sunan ngada nya sai nan ta ka marati ne aga ta idan allah ti ma gere gere ko wani ko ke mawo ngada ko agar nan ka rai aga danya gara te be sa hakin yanda ba ka idan na koy darde wa mumini nga allah ni idan sirabe ga ki mumini ka darde tan allah an anga jama mi darde na ma kunya ma haru min da ko mombe adarde ko gonta na allah na kuwa idan doken da ke hadithe be hakine ke ya ne ke be aham min tenga siri ko gara bai mombe ibe dana dari kilulla amma nan fahimta. farni igonu lansan miniya farla kenu kwado nafla kenu kunya usan ta hanya hambi ba idan farla no kwalla tiya komenta timbiniya ki wowoya aga lini ga nani dinan tamaliya dinan ta hibe ga da ken farla hulla kuta kama mana farla nyan lini ga nani dinan ta su ko mate an ga batun sunya na farla ko lini ga nani farla nyemere anda ham ken pade nafilanti ati i komen ka gillaga tintoro ka tige ati iya nafilanu ñangenga mana anda farlanun dabari a anda nafilanun dabari ike allah subhanau wa taala iwa ken kome kanna igana kome ke kanu hinu tuñanonga iwa kuñana kome ke dangani taano ke hami sasa dan uwa una tumandi ati rawahu al-bukhari wa abu abdillah al-bukhari ada inna na'am bi hadha al-lafz tiga kul mughaytama ada inna tiga kul mughay duna muslimin amma muslim kemma dikari bukhari banan fa huwa min afwalihi anu age bi bukhari me bani dada ku be bi billah ki hadith ake dikela igonun daga itibere be dai. إذ آخر الحديث يفسر أوله إذ حديث كلا درما أو أجمع لك فسرنا إذ حديث كلا درما نودك نقاغيا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به nakarawa hadithi kala daruma itikem hadithi kala marika sharma warni angana alla wali angana am am pitika jallema nanana alla waqan angka gabe gabe dingeya pakai warna serella ni alla wali ne hilla kapana na am yara kenna alla gabe dingewa alla gabe dingeya idan lillandi farlan hukumnya dengan Allah dengan lidinan tak suka manten angan ada dunia anda tu ada nyanan dengan lima sikandi nafilan na Allah nakam Allah kanan kam anda tu ada nyanan dengan ini idan itikem tu ada koni dia pakai minna hadis ke dalam rumah tumuke dah hakir rumah ibonu dalam dokenye nanti akhirul hadisi yufassiru awwalahu walakin kana to kada ka tan fanke be den ne sirri hadithin ti ne mani ka masifa ka ma alla wuli na yon kon ilande farlam ya tin alla dana ni dinan ta su ko manten sikande nana filalu ga wandi sawa na alla da kan alla da nan kan aku hinu tumiyanan da hadithul qudusi ne na sahantanya na imam al-bukhari وصلى الله على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين